السلام عليكم ورحمة الله Yau Alhamis biyar ga watan القيدة إجر مزن Allah صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha biyar <clears throat> a shi gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkar mustahabba bil wan nahar na al imam abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharafin nawawi a dimashki Allah maraukin sarki ya gafarta mashi idan ba manta ba a karatukan da suka gabata har yanzu muna ƙarƙashin kitabun ma ya ƙoluhu iza da khalafis salam littafin da ke bayani akan mutumin da ya shiga cikin al'amarin sallah gadan-gadan mai da mai aka tsara mai ya rika faɗi a dukkanin gabobin sallah to wannan littafi ya kunshi babubuka masu yawa daga cikin waɗannan babubuka akwai babu ma ya ƙulu iza a radar nauma wata ja'a ala rashi babin da zai magana ko yake magana akan idan mutum ya nufi yin bacci kuma ya kwanta akan shimfiɗin shi to me mutumin nan zai rika faɗi akwai zikirori akwai addu'o'i da shari'a ta tsara wa musulmi ya kokari ya kiyaye su don ya zauna lafiya mafi yawancin abubuwan da ke samun hukumata suna samun ku ne wani bangare lokacin da ko kwanta bacci ko lokacin da kuke cikin farin ciki da annashuwa mai ƙarfin gaske ko sanda kuka fusata musamman sanda kuka ji kwanciya bacci ku ƙi yin alola waɗannan zikirori da addu'o'i da annabi yake yi kuma ya karantar ya umarni da a rika yi duk ku su matsaloli su zo su same ku kuma a lokacin da za a yi ƙoƙarin ba ku magunguna da ta'alimat da ake sa ran Allah ya ba ku lafiya sakamakon haka ku zo ku ci gaba da yin wani sakacin da zai ƙara zama taki game da matsalolin da kuke da shi a baya ya kuke son ai da ku idan kika kiyaye abun minti biyar minti goma sai ki shekara hamsin kina raye ki da matsala amma kuskuren minti biyu sai lalata rayuwanki baki daya don fahimta saboda idan mutum ya kwanta bacci dukkanin tsaron da ke jikin shi rauni yake yi waɗannan addu'o'i da zikirori da annabi ya karantar a rika su ne suke zama a madadin tsaro ga jikin ɗan adam a lokacin da yake bacci to ba ku yi alolan da aka ce a rika yi ba ku yi yanzu ga zikirori muna kan faɗinsu ana faɗinsu matsalan shine kin ji mako biyu ko mako uku da ya gabata wani bangare na waɗannan zikirorin maimakon ki rika yi ki karanta ki haddace to ba ki yi sai ki manta sai mu kulla wannan babi mu shiga wani babu ana nan lokaci mai tsawo sai a zo ana cewa malam wannan addu'an nan da ka dawo faɗi ran nan ka tuna ta yoran nan shi malam kullum ran ne yake karatu kun gane wannan shi sai na baku shawara ku kiyaye waɗannan abubuwan kuma ta hanyar kiyayewa ku shine ta hanyar yawaita yi hanyar kiyayewa na gaba shine ƴaƴanki ki koya musu su rika yi kuma ki rika binciken suna yi wannan zai taimaka maki wajen cewa da ƙara tsara abin kakke manta Allah ya taimake mu za mu tashi lamba hadisi na 230 mala ya ce warawaina fi sinan abi dawud wa tirmidhi an naufal al-ashja'i radiyallahu anhu qala wannan hadisi al'imam an ya yace ya ruwaito shi a cikin sunan abi daura da tirmidhi daga sahabi mai suna naufal al-ashja'i Allah ya ƙara mashi yadda ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wai annabi ya ce mashi ikra kulya ya ayyuhal kafirun ka rika karanta kul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha kana kai ƙarshenta to sai ka kwanta kai bacci kakka ce komi kar kowa ya ce maka an mai daga kaiwa ƙarshen ta sai mutum ya zama ba abin da ya furta sai bacci fa innaha bara'atun min shirki domin duk wanda yake karanta qul a ayyuhal kafirun a lokacin baccin shi kuma ta zama ita ce furuci na ƙarshe da zai yi to wannan yana tabbatuwa gare shi matsayin bara'a ne daga shirka ba shi ba shirka da zai mutu a lokacin ya mutu cikin tauhidi wa musnad abi ya'la al-mawsuli ya za cikin musnad na abu ya'la al-mawsuli an ibn abbas radiyallahu anhuma ruwayan nan da al-imam an-nawawi ya samo daga abu ala? sahabin hadisin shine abdullahi dan abbas allah maraukin sarki ya kara masa yarda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala shi ma wai daga annabi annabi ya ce ala adullukum ala kalimatin tunajjikum min ash-shirki billahi azza wa jal wai annabi yace ce shin bana karantar da ku ko in sanar da ku wasu kalmomi ko wata kalma wanda idan kuka karanta kuka kiyaye ta wannan kalman za ta tsiratar da ku daga yi ma Allah shirka ƙulya a ya ayyuhal kafirun inda manamikum shine ku rika yawaita karanta ƙulya ya ayyuhal kafirun a sanda kuka zo za ku kwanta baccinku wannan hadisi al imamu Abu Dawud ya fitar da shi a lamba na 2555 Tirmidhi a lamba hadisi na 3400 al imamu nasai a cikin littafin amali Yawmi wal Layla a lamba hadisi na 801 da lamba hadisi na 804 Ibn Hibban ya fitar da hadisin a lamba na 2366 a ƙasa a 63 malai yake cewa ifin jiddan wannan hadisi yana da rauni kwarai da gaske قال الحافظ ابن حجر بمالني الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني يشي حديث غريب حديث ضعيف وجبارة متروك أشهي إسناد شاكون متم سنة جبارة to shi mutum ne wanda malamai sun yi watsi da shi ba su karɓar ruwaya a hannun shi malaman hadisi suna cewa matarukuhu ma wahidin Bihin, farad wa Ajima'u, li da'afihi fa huwa karat yace hadisi matruki shine hadisin da mutum ɗaya ya kaɗeta da ruwa ya tushe wanda kuma duk malaman hadisi sun hada kan cewa irin wannan mutumin in yi ruwaya ana watsi da ruwaya ne ba a karba hadisi mataroki haka hadisi maudu'i ina fatan kun ga wannan da kyau malai ce ittahamuhu ibn ma'in babban malami yahya ibn ma'in ya tuhumce shi da ƙarya idan aka tuhumci mai ruwaya da ƙarya hadisin shi na zama mataroki ne idan aka tabbatar da mai ruwaya maƙaryaci ne hadisin shi yana zama maudu'i ana fahimtar wannan da kyau ko ba kowa ne yake cewa wani ana tuhuman shi da ƙarya kowa ne yana ƙarya ba sai malami sai malamai daga cikin malaman ilmin jarhu wa ta'dil ko ba haka ma an bude kofan wani kawai za ku yi fada ne ku bata sai ya jefe ka da kalman kawai saboda ya more ya ji daɗi dan ya ƙoƙarin cimma manufan zuciyar shi shi yasa Allah madaukin sarki sai bai bar wannan ilimi na jarhuwar wa a wajen mutanen ƙarshe yan son zuciya ba sai zama manyan bayan Allah ne da tsoron Allah ya fi ilimin su yawa mun gani aka waye gari su ne Allah madaukin sarki ya ma wannan baiwa kuma suka tace suka tantance bisan manzon Allah kaf wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba suka tace suka tantance masu ruwaya baki ɗaya. suka yi maganganu a kansu amma in yanzu ne to Allah kaɗai san waɗanda za a ci mutuncin su haka siddan mutlaqan Allah shi kyauta wa qala ibnu numair al-imam ibnu numair yace kana la yata'ammad shi wannan malami jabara bai kirkiran ƙarya da gangar sai dai yana da sakaci ne wai in ya yarda da wani kun ga irin wannan ɗabi'ar shi ya saka mutane da dama cikin matsala kuma wannan ɗabi'an ita za ta kai mutanenmu na yanzu wuta mafi yawancinsu ina ce na yadda da malaman nan ko duk abin ta gaya da gaskiya ne sai a waye gari ce ta ruwaito ƙarerayi ni kuma sai ta karɓa daga wajenta kan in farga na cika duniya da ƙarya har mutane sun man lamba in kun duba hadisin farko farko na bulugul maram akwai wani mutum mai suna rashidin dan sa'ad abin da aka yi mai kenan su da kansu malaman hadisi suka ce kana salihan fi dini a bangaren addinin shi mutumin kirki ne mai mutunci amma mughfilan fi riwayati sai ya zama gafalalle ne wajen ruwaya kowa ya ce annabi kawai sai karba kowa ya ce islam kawai sai ya ji fatarakuhu sai malaman hadisi suke watsi da shi sau da bai da kan gado kuna gano wannan da kyau Don ka zo mutumin kirki mai sallah mai azumi mai zaka wannan kuma kai ta shafa amma maganar ruwaya da karantarwa da ilimi wannan kuma ya shafa al'umma da addininsu to dole sai mutum ya zama mai taka tsantsan mai tsantsini in ko ba haka ba ina muku rantsuwa da Allah sai mutane sun shiga cikin fitina kuma na sha faɗa kuma zan ci gaba da faɗi don shi ne daidai malamai ko to kamar yan dako suke kawai an ɗora musu ne suka yi ba wanda ya sa ka ƙara ba wanda ya sa ka rage kana zuwa da tunanin to ai ya kamata shi ganin ka bar addini sai mu ce zama zuzurutun ɗan bida'a shine fa karatun da muka yi tun daga shekaran jiya har jiya a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari cewa ba a sa ra'ayi da tunani da abin da ya mutum daɗi ko kishiyan haka a cikin ran shi ya sadaɗo shi cikin addini duk shi ya saka mutane cikin fitina kuna gane wannan da kyau jama'a yanzu kun ga wannan yaji aka ce la ya ta'ammadul kazib bai kirkiran ƙarya da gangar ibnu ma'in ya ce muna tuhuman shi tuhuma da me shine yana ruwaito maganganu daga makaryata shikenan ya shiga matsala ba su karɓi maganin shi ba kenan shi ya rugurguza mana wannan hadisi wata za ta iya cewa to malam ya tabbata ne ta hanyar ne a bai tabbata ba wani ne kawai shi ya fara Allah shi kyauta wa shekul jabara malamin shekul jabara ko malamin shi fi hazal hadis malamin shehu jabara a cikin wannan hadisi sunan shi hajjaj bin tamim al-hazari ko al-jazari mala yake cewa qala fihi an-nasa'i al-imam an-nasa'i shi ma malamin jarh wa ta'dil ne ya littafi mai suna ad-du'afa wal matrukin yace laysa bisika malamin shi wannan da ake tuhuma shi ma ba mutumin kirki bane kuluba littafin futuhatur rabbaniya duk waɗannan bayanan nan mala ya ɗauko su zai wahala kiga malami ya zama ba na kware ba ɗalibin shi zama na kware kun gane wannan da kyau ku zai wahala kaga ɗalibi ba na kware ba malamin shi zama na kware in ko malamin na kware ne ku to a bincika akwai inda aka samu matsala ɗaliban ba tun asali suke ba sun yi shallake ne kun gane suka zo don a yi masu taskiya kawai ta zo mu karanta wannan za ku ci Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu yanzu wani hadisin bai tabbata ba da ya tabbata da sai mai ta karanta kuliya kuliya kuliya mu zama muna da bara'a mina shirk amma la sai dole sai mu ajiye shi sai mu ɗibo waɗanda suka inganta Allah ya taimake mu mala ce wa rawaina fi sinan abi daud wan tirmidhi an irbad ibn sariya radiyallahu an al-imam an-nawawi yace mun ruwaito wannan hadisi a cikin sunan abi dauda da tirmidhi daga sahabi irbad dan sariya Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaqra'ul musabbihat cewa annabi yana karanta surori da suke farawa da tasbihi qabla an yarquda kafin annabi ya kwanta bacci qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa al-imam abu dauda ya fitar da shi a lamba na dubu biyar da da hamsin bakwai tirmidhi a lamba na dubu uku da 3406 al-imam an-nasa'i cikin littafin shi mai suna amalul yawmi wal layla lamba hadisi na bakwai da sha 713 lamba hadisi na bakwai 714 al-imam ahlus sunna wal jama'a al-imam ahmad ibn hanbali ya fitar da hadisin a jizi na hudu a shafi na da da ishirin takwas. to surorin da ke farawa da tasbihi mala ya ce asuwar allati iftutihat bit tasbih surori ne wanda aka buɗe suran da tasbihi musamman subhana idan kina karatu ka ji malamai sun ce sotu subhana ana nufin sotul isra subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla وسبح ويسبح da kuma yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard da kuma sabbaha lillah da kuma sabbih isma rabbikal a'ala ma'ana sai annabi roke ɗaya daga cikin waɗannan surori da ka fara su da tasbihi kafin kwanciya bacci sai ya karanta karanta sa irin wannan yanayi yana da kyau Allah ya sa mu dace kene idan ba za ki samu daman karatun alkur'ani mai yawa ba a cikin dare in kin ɗauki ɗaya daga cikin wannan kin karanta to ya yi daidai amma kar ya zama hakki je kwanciya bacci ɗib ko ke bai karanta komi na alkur'ani ba me ke baro kun gani wata tana magagi ma za ta yi bacci bata ma san me take yi ba to da shirme bata san inda take tunkara ba kin ga wannan kwanciya baccin da kike kanin mutuwa ne karan da Allah za a iya wayan gari kawai taɓa yake jikin tafi kwanan nan ba a yi ba mataimakin gwamnan borno gwamnan fa ya tura shi ya je adamawa ne ya wakilce shi a wani harka da ta shafi gwamnati cikin dare ya kwanta bacci lafiya lau sai da ka jijjiga ka je shi ya yi ba ruwan Allah Allah madaukin sarki bai kalli difiti ba ne kun gano wannan ya ɗauke shi shi ke ne kuma 'yan siyasa suna kan suna ta gogore neman me neman makami mun kuma wani muna ta mai adda Allah ya gafarta mashi su kuma mala'ikun Allah suna can suna binciken abubuwan da ya yi a ware na dama a ware na hagu shi ke nan an fa gama fa iyalai su kuma an basu da damuwa yaran shi kuma da suke dan cin abinci a karkashin shi su kuma sun shiga uku kun ga rayuwar nan ku kafa kafa da ita mun dai san cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut biya in kin kwanta bacci ana daukar ranki na wucin gadi sai a bar maki numfashi kawai idan lokacin mutuwan ki daidai da sanda kike baccin rana ko na dare wallahi sai da taba ki a jikin wuce mun gane ba kowa ne yake mutuwa idan shi biyu ba akwai marasa lafiyan da sai gengedi ya ɗauke su sannan ke za a ransu ba da ajalin yana daidai da kuma lokacin bacci shi ne sai a riƙe ran kawai shi sa kowa daga cikinku Allah ya ta tsaya taimakon ta fada yanzu mun zo kasuwa ne shine rayuwar nan ta duniya in mun so mu yi abin da Allah yake so in mun so mu yi abin da ranmu yake so kawai duk wanda ya amince ma rayu wannan yana ganin ba komi ko zai sha mamaki ana yaudaran da yawan ku a ce an kin yi imani ai aiki ko baki mai yawa ba duk wanda ya gaya miki wannan makaryaci ne kuma murji'i ne murji'awa suke cewa inda imani aiki dai amfanin komi aqidar ahlus sunna wal jama'a kuwa dole ne bayan imani sai me sai aiki kan da sayyid bukhari har babu buka ya budi dake cewa al a'malu min al iman ayyuka ma suna daga cikin imani to daga lokacin da kike sakaci da waɗannan ayyukan aka waye gare kin mutu kin shiga uku ai duk inda Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani ya bi masu imani sai ya magana aiki ya ce innal lazina amanu sai ce ni wa amilu salihat kana lahum jannatu firdausi nuzul to in har babu aiki imani tsura ba wani amfani da yake yi ina ba ku shawara kowa ta dage Allah madaukakin sarki ka sa mu dace mala yace warawaina an aisha radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر سيدة عائشة أرويتو لغريت تشي أنه بيكون شيا برشي حسيا كرنتا صوت بني إسرائيل إذا شيا صوت الإسراء وكما صوت الزمر da annabi yanzu ya zai zo kwanciya bacci sai ya karanta tambaya anan wai aisha ita kaɗai ce matan annabi ba ita kaɗai ba ce me yasa sauran ba a samun wannan karatun daga wajensu dalilai biyu ne dalili na farko mafi yawancinsu sun mutu kafin aisha mafi yawancinsu ba su kai aisha karantarwa ba kun gano wannan wasu su kawai su zuhadu ne ubadu ne masu yawan ibada ne kawai ita kuma aisha ta haɗa duka kuma malama ce ya sha bamban fa da mutumin da kawai ustaz ne ba malami ba malami daban fa ustaz daban kun gano wannan da kyau ku mafi yawancin wanda suke kawo ma musulunci rudani a ko ina a duniya ustazai ne kun gane karatun bai ishe su ba kawai sun karanta abu sama sama fassarar shi ya ga kowa fassarar shi ba kawai sai su kutso shi cikin al'umma sai aiki da shi dole an jima kuma sai su gano ba daidai bane sai kuma ana haka ana haka ana haka to wannan fitintinin boko haram da ustazai suka sa mutane a ciki to wannan fitintinin islamic state din nan is din nan duk sabai ne sun karanta alkur'ani sama sama sun karanta hadisi sama sama ba su fahimce su ba kawai sai zinga dubga mu mutane fassara mara daidai da haka sai kafarta muhammad nasir dinin albani suka kafarta bin baz suka kafarta usaimin suka kafarta fauzan ibnu jibril duk waɗannan malaman na musulunci suka kafarta su an gano wannan da kyau yanzu shek faisal na amerika in kun da yake lodin kaulasan akan su bin ba za ku yi mamaki kuma jami'atul islamiyya bai yi kan me sun yi karatu bai ishe su ba sai suka zama suna da zafin tsiya to wannan in mutum ya zama yana da kishin addini yana da karatu kaɗan kuma yana da zafin zuciya ba kawarije yake zama idan mutum ya karatun addini kaɗan ya zama yana da kishin addini yana da sanyin hali murji yake zama amma in mutum ya zama yana tsaka tsakiya shi kuma sai zama salafi shi ne ji allakun ummatan wasata irin wannan wuce gona da iri ne malamai suka rika rubuta littafai kun salafiyan alal jada wancan ya nufi salafiyanci ne kawai su yi zullo kawai ya zane sai ina sai janci? shi kuma wannan ya nufi salafiyanci ne kawai sai aka yi wayan gari ya taka tabo sai ya fado sai zama mai murji kun gano wannan shi ne ake ta samun matsaloli da mutane ake ta samun matsaloli malami daban mai bauta daban fa shi mai bauta sunan shi ustazu ya dan sa guda arba'in sittin ya bauta ma Allah kawai ya mutun Allah ya kalli kyakkyawan halin shi da iwa ne shi shi aljanna amma an ji ba kawai sai ga wasu ba su da ko hadisi daya wai sai ya zauna cewa zai biya musu ai da kai da su dubu ta za yan hadisan ka baka isa kai wa'azi da su ba don ƙarshen ta ma ba gama sanin ma'anansu ba kawai kai mutumin kirki ne shiru kawai wannan ne fa ya faru fa yana na cikin riyadus salihina wani mutum ya je kashe mutum 99 kun tuna shi sai je binciken malami sai aka nuna mishi wani ustazu ya mai fatawa ya ji ba sauki kashe shi da ya tambaya aka nuna mai malami kun ji fatawan malami ko ba ku ji ba isa da matsala haka annabi wani lokaci ya taba turo su mutane ya aike su wani gari su je can ashe wanda aka nada musu ya jagorance su ustazu ne wani mutum janaba ta same shi ya tambaye ce ana gafata na yi wanka kukun yi ce ce wanka za ka yi shi sanyi ce sai ka yi yana ce mamma ya mutu yana alula ya mutu aka da gaya ma annabi annabi ce katalu humulla sun kashe shi Allah wadaransu ya ce in ba sani ba dan me ba za su yi tambaya ba amma annabi da ya aika malamai wata unguwa wata rana sai na umar da amma da suka je can garin duk sai janaba ta same su da daddare asuba ta yi ba ruwan wanka ba komi suka ce ya za a yi sai suka ce su taimama kun ga waɗannan malamai ne suka taimama suka yi sallah a hanya sai suka samu ruwa sai sai na umar ya ce a ah, ni bari in wanka ya sake sallah amma ya ce ba zan yi ba kun ga an yi istihadi kenan idza istahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid suka istihadi amma da yake sake sallan Umar ya saki da suka dawo suka gaya ma annabi abin da ya faru sai annabi ya ce kai da baka sake ba kai daidai da sunna kai da kai wanka ka sake sallah to lada biyu lada ɗaya ka yi sallah da ta daidai lada na bi ijtihadin ga da kai kuskure kun gano wannan da kyau ko amma aka zo ana wannan maganganun saboda malamai a cikin al'umma yan kaɗan ne ustadai sun fi yawa to ustadai suka daka runtu to sai su kiɗa sauran jahilan gari sai su kasa fahimtar ina gaskiya take kun fahimci wannan da kyau ko su malamai yan kaɗan ne ustadai ne suka fi yawa shi sai kun lura da wannan da kyau ita aisha cikin matan manzon Allah ita malama ce shi yasa kuke ganin hatta duk wani hayaniya hawarijawa sun diran mata shi'a sun diran mata kowa ya diran mata sauta da fatoyi da yawa kuma ta da aiki da yawa su ga sauran matan in dai banda yan shi'a da suka ciwo kwalan hafsa ita ma hafsa wa ya ja mata umar ne mahaifinta in ba da haka ba jin suna magana kan sauran matan manzo Allah kan komi saboda su ustazai ne ibada kawai suke yi ita ce malama Jam'a kuna fahimtar wannan to shi sa Aisha komi take ba da labari don gani da Annabi yasa duk wanda bai taka martaban malanta ba idan yaji malamai suna magana ko to kawai ya ba da labarin abin da suka faɗa ya shiru in ba haka ba sai sun gwara kan mutum sun sa cikin matsaloli Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa ya fitar da shi a lamba na 3402 haka al-imam ahmad a lamban shafi na 28 a juz'i na 6 al-imam hakim ya fitar da shi a juz'i na 2 lamban hadisi na 434 Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na 233 daga cikin jerin giyar hadisan littafin al-azkar malai cewa rawaina bil isnadi sahih fi sunan abi daud an ibn umar radiyallahu anhuma أن النبي alaihi wa عليه وآله وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه annabi ya kasance duk sanda ya je zai kwanta baccin shi to sai ya yi wannan addu’a ya ce alhamdulillahi lalli kafani wa awani wa amali wa sakani wallazi manna alayya fa afdal wallazi atani fa ajzal ala kulli hal allahumma rabba kulli shay'in wa malika wa ilaha kulli a'udhu bika minan nar duk annabi ya zo kwanciya bacci sai ya wannan tsakanin mu da Allah muna yi hmm ina mai addu'a nan kullum ita kowane addu'a ka fade manzo Allah ne aka ce ki za ta yi <laughs> da za ka ce rafa littafin mai mai ta ba za ta iya amma ta yi ita baiwar Allah alhamdulillahi allazi kafani ma'anar. wannan da shi ne na gode ma Allah wanda Allah ya isar man duk wani abokin hamayya na wani abokin adawa na to ni Allah ne ya ishe ni wa awani kuma Allah madaukin sarki tattaro al'amara na idan Allah ya zama ya isa bawa kuma Allah ne ke tattaro al'amarin bawa ku to wannan bawan duk wanda ya adawa da shi sai ya fada kasa ina gaya muku kowaye sai ya kifi shi yasa dole ne mu nemi Allah madaukin sarki ya zama tare da mu kuma ya jibinci al'amuran mu ya zama shine wanda yake tattaro mana al'amara kuma ya isar mana shine bahaushe ke cewa wanda Allah yake ma yaƙi baya faɗa duk abin da aka ɗauko kai ke nasara to kar ka yadda in wani abu ya ƙara tasowa ka ce za ka kare kanka da kanka bar Allah zai maka kai dai ka tsara dokokin Allah shine na sha gaya muku cewa yi ma Allah nashi zai maka naka Allah ya taimake mu wa amani. kuma Allah ya ciyar da ni wa sakani kuma ya shayar da ni duk wanda ya zama na Allah ne kun ga ci da sha ya bar mu Allah kawai Allah bai mai duka ba cewa yake mutum ya je kwanta ya mimiki kafa yake neman yadda zai rayu an magana ce ina jiran Allah ya kawo mani a to wannan kuma kai kuskuren imani da kaddara baka yi riko da sababin arziki ba wallazi manna alayya fa afdala kuma Allah madaukin sarki shi man baiwa sannan sai fifita cikin bayan shi waɗanda ya ma irin wannan baiwar musa Allah na mutane baiwa iri iri sai zaɓi wasu daga cikin bayan shi kuma sai ya ɗaga su akan sauran bayin duka kuna fahimtar wannan wallazi a tsani Allah madaukin sarki shi man baiwan lafiya baiwan ƴaƴa baiwan dukiya baiwan zaman lafiya fa ajzala kuma baiwan sai ta mai yawan gaske gwaggwaba Allah madaukin sarki ya ta a gamshe wanda ce to mu yanzu Allah mai wani baiwa Allah ya maki ai Allah ya sa ki fi karfin bukatan ki ko to kin zauna lafiya ya daga cikin Allah ya maki baiwa abu na faruwa Allah ya fahimtar da ke inda gaskiya take baiwa ne ko baki da koko mu mun gano wannan da kyau ku akwai sanda aka fara hayaniyan boko haram a Najeriya da mala albani waɗannan kasusun kuntuna wani malami ya wanko kafa tun daga garin gusau ya ce yana son in kai shi wajen malam albani ne zai malam nasiha kafin ya faɗi wannan maganar na tattauna matsalolin ilimi kamar guda uku da shi na gane kawai shashasha ne kawai sakarai ne kun gano wannan da kyau ko kawai ustazu ne mai laha da ce malama zai tattauna da kai kun gano wannan to da aka yi wannan mutane suka ce ma wanda suke ofis ina mala kai sun ce wannan shashashin ya bata malari a banza A kan me kan wannan kabiyyar da ake tattauna bai fasanta ne kwata-kwata bai ma santa ba to kai shi abin da bai sani ba yanzu ne za a mai wahayi ko a koya mai karatu kuma ya musu shi abin da mala yake cewa jahilci ya haifi ilimi don me zan kai shi a lokacin sai na gaya mai wata magana guda ɗaya ya ƙi yadda na ce al'alimu huwallazi ya ariful fitna inda tulu'iha malami masani mujtahidi da ya goge shine wanda yake gane fitina sanda ta kunno kai nan da na je gane fitina ne kai nisance ta kuma ya ankarar da mutane Nace ce kaga jafar malami ne albani malami ne sun gane wannan fitina ne sun an karar da mutane kai ba malami ba ne na ce mashi aljahilu huwal ladhi ya'rifu alfitna inda tidbariha jahili shine wanda yake gane fitina ko dai ta kai tsakiya ko san da ma ta kare ko ta nemi ta kare shine zai gano ashe abu kaza illa ne nace to jahili kenan nace ana gane jahili da wannan ya kama hanya ya tafi ya ta kunci ya ta man text yana zagi na ne ba da shi da matsala ta matsala an shekara biyu da abun sai gashi ya kira can dan Allah Texas da ne maka kai hakuri ka yafe min kuma ka roƙan mun malam albani ya gafarta min zagin da ne ta mashi ce ne faru ce yanzu na gano sharri ne ya ce kai jahili ne ka san na gaya maka ko na ce ka je ka karanta alkur'ani sotul kasasi Allah ya ba da labarin wani taƙadari sunan shi ƙaruna sanda ƙaruna ya fito fi zinatihi yana fantamawa cikin jama'a ga dukiya ga kaza sai jama'an gari suka ce wai dama Allah ya mana baiwa irin na ƙaruna sai malamai suka ce a ah, sawabun la ya khair ku je ku karanta ku ji nan da nan da na malamai suka kwaba musu bari bari bari ba daidai bane suka ƙiji ana nan da Allah madaukin sarki ya sa ƙasa ta kama ƙaruna fa khasabna bihi wa bidarihi al-ard komai ya nitsi sai mutanen gari suka goma sa la ai da ko da mu ma muna ci to kaga malamai sun gane ƙaruna fitina ne daga me daga fitowar shi jahilai sun iya gane ƙaruna fitina ne ba sai da juya baya ba ba ka sanin abu in ya ta shi sa masailin suka taso ko menene suna kunno kai in ga mutane suna ta surutu a kai kotu duk jahilai ne in matsala ya taso malami da ya san ilimi ne yake yi shuru yake koma gefe nazarin abin da kyau in bai sani ba ya me ke shuru Sanda malam albani ya je kasa ɗin a hannu da yawa a gidan rediyo akan hayanin boko haram ai da shi da su gumbi suka yi su gumbi cewa wallahi ni ban taba jin matsalar nan ban sai yau saboda ne ban da abin cewa ya zauna ne bai ce kan zilba har aka tashi ice mala albani ko wasu ne wallahi ban sani ba ya shiru amma in jahili ne ku sai ta kokarin da hikimomi wacin da shi malami ne ta hikimomi ya ta hikimomi har sai ya saka ni cikin fitina amma da yake malami ne ya ke da ya ce komi amma duk matsala ki ga cewa kina da bakin magana ku to akwai alamun jahilci tare da ki ɗalibin shiru yake yi to Allah ya maki baiwa ma kina da ilimi ki iya an karo abu nan da nan ko ya daga cikin jazilun ni'ima Allah ya maki baiwa babba shi ne dan adam sai Allah ya bashi firasa yanzu daga cikin jawabin da malam Jafar ya ce wannan fitinan ai kokari a magance ta tun tana karama ce kuma ba na ce amfani da makami a kashe wani ba ka bata ta girma har ya zama tun ana iya kashe ta da bokitin ɗaya na ruwa a zo da motocin ruwa a kasa kashe ta ya faɗi wannan ko bai faɗi ba firasa kenan da yake shi malami ne aka waye gari ustazai suka yi ta surutu suna ta zullu kowane shegen ustazu da abin ya kai ya komo sai gashi in zanin mata ba ana mai kamun baki ba da gaba gabata sun sai a tamfa an ɗinka masa daga sama an sake shi an fasa disbutak an aske gemu an fasa kaza duk komi an fasa duk wani wanda ya kulla ka yana la ya kwance kafara muka gane wannan da kyau ku. suka ta mana waya ala gaba ta bala to yaya muka ce a ai mun muna nan kada mu yan mu yan gwagwarmaya ne mu duka bosta din sun san mu can da muke bugu sun san mu nan kuma da muke ki duka mu da ku sun san mu Suna za mu ci gaba kawai in ta in ta Allah ta nufa Allah ya sa kwanta lafiya ne ba shi kenan ba ko abokina a nan garin sai kira da ce kaga wala albani abokina ne ce gaskiya ne tare na ganku ka san zaka yi abota da abokin babanka ma ki na ce mashi ya sausauta yaƙi ne ce ai kai ba malami bane ya kalli kan shi ni ba professor ne ce kwarai da gaskiya ma kai ba malami bane eh kai ba malami bane kai dai mutumin kirki ne wawa abokina ne kai mutumin kirki na ma kai wawa ne in ya sake ya shiru akan wannan matsalan Allah zai fushi da shi in ya faɗi magana irin wawaye ne za ku yi fushi da shi ba komi sai bayan rasuwan malam sai ga shi na ta'addu'a yana cewa kaga wallahi mala ya fi mu imani mala ya fi mu kaza shi yasa Allah ya mai rufin asiri ya tafi salin alin mu yanzu ba mu san yadda za mu je ba na ce a za ka yi ta sadaka ne kana salati kana abubuwa kana istighfari in ba ka ba wallahi mota za ta zama ajalinka ka zama ka san abin da kake ciki shi yasa harka in ba ku santa ba ku ja baki ku shiru akan ta kawai kuma baiwa ba sai Allah ya baki kuɗi ba da abin da ke damun ku kenan ina zan samu kuɗi ina zan samu kaza ina zan samu kaza Allah shi kyauta shi yasa wallazi a tsani wanda Allah ya bani ajzala kuma ya ban abun gwaggwaba mai yawa mai abubuwa da sauransu alhamdulillahi ala kulli halin kai na gode ma Allah ma kowane hali ya ajiye mun gano wannan da ke ku akwai wanda ba da kotaro amma hankalinta ne kwanci yanzu wadanda suke da kuɗi kudi na balaya a ƙasar nan suna cin kwanci hankali ba wanda yake cikin kwanci hankali ba ke sani ba ne yasa na sa ta tunani to yanzu ya za a yi bincike zai kawo kanmu ko ko ba zai kawo kanmu ba kin ga babu kwanciyar hankali ke ko ba Ko abu ɗaya zaki ji tsoro shine kada Allah madaukakin sarki ya sa kin yi gini ba kan ka'ida ba mun gano wannan da kyau ko kawai abin da yake kokarin ki tsorar da shi kenan mun gano amma in ba wannan ba ke baki da wani tsoro sam baki da wani shakka shi ma kina wata jahan ba Kaduna ba hankalin ke me kwance ko kuma kina ƙauye ba birni ba nan ma hankali ke kwance ki zauna lafiya shi sa mu ji tsoron Allah kan abubuwa da yawa Allah ya natsar da mu mun kasa natsar da kanmu yanzu a ce shugaban ƙasar Najeriya ya shekara shida yana shugabanci shekara biyu a matsayin mataimaki ye gwamna ye speaker ye kaza ye kaza yanzu yana biyu yana kamun kafa dan Allah kar a bincike shi dan Allah kar a kama shi na amfani wannan abu don na mulkin ba gara mutum ya je bodin school ya zama almajiri ba wallahi abin gara mutum ya je makaranta a su ma yan bodin ne wallahi gara ya zama almajiri ya zauna lafiya hankalin shi kwanci ya je ya samu abinci na bara na sadaka na saboda Allah ya ci yi bacci ya natsu ma yanzu me amfani irin wannan rayuwa ana ta tura manyan mutane dan Allah rufa mana a cikin kar abinci to guda da abin da ka dauka mana gano yanzu na rantse muku da Allah mafi yawancin gwamnonin Najeriya ba wanda yake hankalin shi kwanci mafi yawancin duk wanda ya taba rike wata mukami na gwamnati ba wanda hankalin shi yake kwanci duk wani wanda ya taba yin kwangila babba suka hada kai da wani babban mutum ba wanda hankalin shi yake kwanci ko kun san wannan bala'i duk wanda suke rayuwa karkashin wannan cin hanci da rashawa sai abin ya taba su yanzu ICPC sun fara wani bincike akan ma'aikata an kwace gidaje da manya-manyan filaye ke har motocin hawa kwace a hannun ma'aikata kiyanin kina cato ni wallahi Allah madaukin sarki ya kawo mai babban gida a Abuja me ka ta kanshi yake zuwa take yake ba su sha sha sha kun gane wannan da kyau gara ma ki nemo mai wani dan keke na fe kawai aure ke zauna lafiya in an hana hawa keke na fe a birni ko koma kauye ta a shi ya samu ku da abin da za ku ci amma me ya amfanin baɗi bare gwamna ya sauka ko wata ɗaya da ya ba an wuce da shi gidan yari Allah to mun gode ma Allah kowane hali ya samu Allahumma rabba kulli shayin wa malika Allah kai ne ubangijin komi kuma kai ka mallaki komi wa ilaha kulli shayin Allah kai ne abin botan komi a'udhu bika minan nar Allah ka tsare daga wuta wannan ki karanta wannan zai kwanta bacci ta ki tashi cikin yunwa cikin matsala cikin bala'i cikin damuwa komai Allah zai kiyaye ki ku maza ku haddace wannan Allah zai muku fa'ida zai taimaka muku wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya tada da shi a lamba na 2558 haka al-imam nasai cikin littafin amalul Yomi wal Laila a lamba hadisin 798 ibn sinni a lamba na 723 Allah ya sa mu dace hadisi na 234 mala ce wa rawaina fi kitabi tirmidhi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه duk mutumin da ya karanta wannan a sanda ya je zai kwanta bacci ya ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul wato wa atubu ilai salasa marratin so uku wannan dama mun karanta ta inganta a waje can ku? amma ƙayyadewa da cewa wajen kwanciya bacci to nan matsala yake in ya ka samu wanda bai da ilimin hadisi bai san yadda ake hada hadisi in sun samu saba da wannan sai shi ba da hadisi an ganta ba sai kai kare ba ka ake amfani da hadisi sai shi kaji suna ma kansu tafka da warwara So da shi bai fa san yadda ake harkan ba kuma ya dage sai magana cikin harkan zo na hadisin da ifi ne ana. kun gane saboda an kawo shi ba a mahallin shi kayyade cewa sai kwanciya bacci da ba shi wata falala a nan da lissafo irin falalan to bai zo kuma a cikin hadisin da ya inganta ba sauraka hadisi ne da isi aka ce lahu ta'ala lahu zunubahu wai Allah zai gafarta mai duk zunuban shi wa in kana misalar zabdal bahar ko da zunubin sun kasance kumfan teku ne kai kun taɓa ganin teku mafi yawancin ku ba ku taba ganin teku ba mafi yawancin ku kwata ku karka gani fa yanzu kin ga kamata duk wanda ya san teku in ya ga kamata zai ce la ashe kuna da manyan kwata a garin nan nan kamata kwata ne ko riba kaduna ka kwatanta ta da teku na lagos ba ta wuce kwata ba dan yanzu manya manyan jiragen ruwan nan da suke ɗibo kaya suke kawo lagos zai zo riba kaduna ne ko kusa da wajen ma ba zai iya zuwa ba jirgin ruwan ne fa za a yi wata shida ana mai lodi da injina wata shida ba sannan ya ɗauko kaya zo da shi ya zurfin shi a ƙasa yake akwai otel otel a cikin shi akwai komi bayan gama mai lodi kuma ya ɗibo kawo mutum dubu hamsin a cikin shi kuma da ya taho da su to kuma ba fashi kaɗai ne a ruwan ba akwai irin sun fi dubu hamsin duk a ciki teku kenan yasa mawaƙi da yaje ce teku ikon Allah turawa da yawa masana ilimin teku kun san sun musunta da yawansu da suka karanta alkur'ani suka karanta hadisi suka je yadda annabi yake bayani dangane da teku kuma suka san annabi tun da yake a duniya bai taba ganin teku ba amma duk abin da ke cikin teku sai da manzan Allah ya faɗa <coughs> kun gano wannan sai da ya faɗi Allah ya taimake mu to idan kika ga teku igiyar ruwa ya juya ko idan teku ta fitar da kumfa <coughs> ba kumfan sabulu ba kumfa zai iya rimi ya rimi har ya kai kaman girman benin poli guda ɗari a sama ko za mu mamaki Allah zai iya wata ɗaya bai bushe ba kin san kuma kika mai haka ya tafi kenan ku shi ba zai yi ba yana nan yo ba shine dan annabi nuhu yace sa'awi ila jabalin ya min alma ba kun fa ya gani yace ga dutse can bare ya je ya hau to irin wannan kun fa na teku in zunubin ki ya kai wannan kuma za ga irin wannan a cikin teku ya fi dubu nawa kuma a jikin shi ne fa ke fitar da girgije fa wannan da ke sama teku ne in ta murda ta murda igiyar ruwa ya juya ya juya ya juya ya juya ko sai fitar da girgije kamar iyaye mu fulani idan aka abin nan asalin madara ba jikin shi ne ake fitar da me ba man shanu ba ko a jikin shi bane dai ya kowa fulani bane ba ku gane abin da nake faɗi ba amma da kun gane jikin madaran shanu ake fitar da man shanu ko madalla to a jikin teku ne ake fitar da me girgiji to in ya fitar da girgijen girgijen zai zauna ina a kan ruwa ne haka shine sai Allah ya turo iska sai ta kwashi wannan girgijen sai ta sama da shi shi yasa da Allah zai sa a ce kin taba hawa jirgin sama a ce an bi ta inda zaki iya gane waje ka za teku ne ko da rani ne ana zuwa zaki ga girgiji ya liblib a saman tekun gaba daya ba ganin ruwan tekun to iska ne ke ta ɗiban wannan giragizan da ke kan ruwa yana sama da shi ana nan sai Allah maɗaukin sarki sai turo wata iska ita kuma wannan iskan tana ɗiban wannan girgijan na teku ne sai ta yawo da shi ko ina duk inda za a yi ruwan sama sai wannan iskan sai ta kai wannan girgijan wajen ta aje shi kun ga iska iri biyu masu aiki daban-daban ko wannan mai ɗiba daga teku zuwa sama wannan ta ɗiba ta kai garuruwan da za a yi ruwan idan lokacin damina ya yi sai Allah ya turo ta iskan ita kuma za ta ɗibo girgije ne na tafiya a sama ya tafi inda teku yake akwai wata iska ita kuma mai barbaran ruwa ne ta ɗiba daga nan tana pumping ɗin mai girgije da shi a teku ne ruwan teku ne yake ruwan sama da shi za a ɗiba sai ya cika girgije tsab to yanzu ya yi nauyi wancan iskan da ke tafiya da shi ba ta iya ɗaukan shi ba sai Allah ya turo wani iskan sai a ɗauko sai a kawo shi irin garuruwa irin namu shine sai ga sama ba komi can an jima kawai sai ga hadari na zuwa iska ne ya jawo shi daga teku ya kawo shi an riga an mai me an gawa mai lodin ruwa idan ya zama wannan ruwan da za a yi girgijen mai yawa ne ruwan sai ga hadarin ya yi bakin kirin kun gano wannan to ya danganta iskan da ta koro wannan girgijan in iskan tana da ƙarfin tsiyako to ita ne take zuwa ta ɓanna kuma dama iskan teku haka take ta babban kaɗe rumfuna ta mammake gidaje ta babbige falwaya ta tuttuge itatuwa amma kafin kuma iskan yanzu akwai mu basharat iskan tekun ne ita sai da zai ga iska ya ta zuwa za a ruwan sama a kwashe shanya a kulla ɗaki a kulla windina ana yi ko ba yi wannan shine to shi yasa idan aka tashi yi ma mutanen da ke gaban teku wani irin ruwa shi ne sai guji an ce an yi ruwa an kwana ana yi ya bubbuge gidajensu ana yi ko ba yi saboda abin nasu yana kusa ne suna kusa da kamfanin idan igiyar teku kuma ya murda da bala'i iska ya taso duk sai kwashe sai karkashe su in kuma tsanami ta tashi ake girgizan kasa a cikin ruwan to kuma wannan sai dai Allah ya kiyaye tun manzon Allah ya waɗannan bayanan kaf arna suka ƙi yadda amma da suka ga abin ya faru ƙarara, wallahi ba ki sanin san da suke zuwa su bayyana imaninsu da ce za ki riga sauraron peace tv na su zakir naik ɗin nan duk za ki ga irin waɗannan masana suna bayyana sun gane musulunci gaskiya ne amma matsalan ki ke nbc kike kallo ko arewa 24 ko tauraruwa ko rayuwa tv tashoshin da za su kai ki wuta su kawai ke kallo Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa in kanat adada nujumis sama yace wannan zunubin mutum ko ya kai adadin taurarin sama kin san adadin taurarin sama wata nan kin fito kika daga ido kika ga tauraro yake ganin sa sama ga sunan chakkar ko zunubanki sun kai yawan wannan aka ce kin karanta wannan an yafe maki wa in kanat adadar ramlil alij ko da zunubanki ya kai yawan yashin alij ne alij wani waje ne wanda a duniya ba wanda ya kai shi yawan yashi a ɓangaren yaman da siriya yake to ko ya kai adadin yashin alij zunubanki to allah zai yafe maki wa in kanat adada ayyamin duniya ko da zunubanki sun kai yawan kwanukan duniya duniya fa ta daɗe ko ke kanki shekarun ke nawa hmm? mu rage mu ce shekarun ki ishirin a shekara ishirin kowane shekara ɗaya tana da kwana ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin su ishirin nawa to a samu wanda ta yi zunubi wannan adadin ai ba ƙaramin matsiya ce bace kuwa kun gano wannan da kyau ɗari uku da sittin su ishirin azunuban da yawa ko ko ha ba ai yi yawa ke ba ki istighfari Allah bai yafe maki. Allah shi kyauta Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi a lamba na dubu uku uku da da da casa'in hudu to ga yake yace wa in kanat adara ramlil alij yace timir mir'atiz zaman a cikin littafin mir'atu zaman ya ce alis ɗin ya ce mawdu'un sham wani waje ne a yankin kasan sham ramluhu kathir yashin wajen yana da yawa wakila baina shajar wa hadramaut wasu ka ce alij din waje ne tsakanin garin shajar da hadramaut wa fil a cikin littafin al wal mudun na al-imam at alij ya ce mawbi'un bilbadiya wani waje ne a dokan daji kasirun ram wanda yake da yawan yashi Qala قاله wa kala غيره alij ma تراكم ما تراكم من ramli shine in kiga je gaban kowon teku zaki ga yashi iri iri iri da yawa yashi mai yawan tsiya ko ka je sahara to shi ake ce ma alij yanzu kin san adadin yashin da ke sahara idan fa iska ya taso a sahara ko ya same ki a wajen ko na rantse maki da Allah in ba ki da wadatan ruwa awa biyu yayi wa baki mutu ba shi yasa a hanyar agada in mutum ya kama ya nufi wajen ƙasar libya ya bar kamfanin areba inda suke abin nan ɗin uranium kamfani ne na ƙasan a faransa wannan wajen in kuna tafiya a mota kuka yi da motan ku te faci ko mota ta samu matsala a wajen na rantse da Allah duk wanda suke cikin motar nan sunan su gawa kafin garin Allah ya waye ba wanda zai kashe su za su mutu da kansu saboda zafi da bala'i kuma ihun ki banza ba inda ki nema agaji wani kawo maki in ba ku da wadatar ruwa kuma Allah bai sa wata motar ta zo da wuri ta taimaka min kun bar wajen nan ba shikenan sai da kawai masu mota ce to kuwa fa ta kan in kika iba kika nan idan iska na hamada ya ɗibo hu in kika wasa ku wai iska ta haka ɗan irin nan ta wuce wala sai ta loda maki tifan yashi hamsin a kanki kawai ta wuce amma ki kabarin ki da ranki ko kuma ki taka wani waje kawai sai kaman benen poli guda sittin na yashi kawai ya rubto maki ya kare ya kike mutu kawai sahara kenan a irin wannan saharan ne fa ana buƙatar ruwa sai na usman ya sai wannan rijiyar ruma fa idan aka samu rijiya a wannan wajen idan ka ɗaura ma guga aka ɗaura igiya shine sai a kora shi nufi kaduna yana tafiya suna jawo ruwan ne an jawo ruwan an fito da shi shine sai a koro raƙumin sai dawo shine ƙara korawa shi zaki suna cewa suna da raƙumin ɗibo ruwa aikin su kenan wanda kowace guga ɗaya haka ɗibo ta zai iya 50 liters kamar guda ɗari aikin fa aiki ne amma ke yanzu kina kwance ganin ke kwance ai ruwan sama ya cika miki jarka ki ɗiba ki ta hayaniya ki sallama ki ki akan lokaci kuma je lahira ki ce ke ma ki shiga aljanna tunda na gidan gidanku ne sai ki sauri ki shiga Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara nan sai Allah ya kai mu katu na gaba subhanakallahumma allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum